Allah ya tare da shi a fagen aiki wato a majalisar malamai majalisar gudanarwa da agaji musamman ma wato rakitan agaji na ƙasa alhaji isa waziri muhammadu gombe yana jinya kamin azumi ya yi tafiya ta neman magani ya dawo har ma da farko an ce zai zo ya gaisa da mutane wurin samina amma shugaban malamai na ƙasa ya ce mai a kashe ta wasu zamna gida saboda wannan jinyar ya huta inda ya tafi ya dawo suna roƙo Allah Allah ya ba shi lafiya ci da sauran marasa lafiyar mu baki ɗaya. Ah, muna roƙo Allah su subhanahu ta'ala. a taimaki mai martaba sarkin kebin argungu alhaji sama'ila muhammad bera la shi masu jagora waɗanda suke dama mai ba 'yan majalisa da abokan aiki wanda suke taimaka mishi su ne musu addu'a baki ɗaya allah ya musu jagora gwamnan wannan jiha tamu mai albarka muna yi masa addu'a Allah ya aza shi ga daidai Allah ya mishi jagora tare da sauran waɗanda suke taimaka mishi dubiti gabna na wannan jiha da sauran duk abokan aikin shi muna roƙo Allah Allah ya haɗa kansu ya musu jagora Allah ya ciyar da wannan jiha gaba damuwoyi Allah ya ya muna ko jiya mun samu labari cewa 'yan ta'adda sun kai hari can kasuwar can ta daɗin kowa musulmi bayan Allah suna sallar tarawihi aka far musu da halbi halbi Allah ya ji kan wanda suka rigaya marasa lafiya wanda suka ji jiki Allah ya ba su lafiya muna roƙonka ya Allah ka kama hannu wayannan miyagu Allah ka dakilar da su Allah kai muna maganin su Allah ka muna zama lafiya ka muna aminci jihar mu da ƙasar mu baki daya jagororinmu baki ɗaya muna masa addu'a Allah ya datar da su muna cikin sosul kafi kuma muna tambaba aya ta 96 shin ta shiga cikin karatun jiya ko bata shiga ba to in ma dai ta shiga maimai ba laihi ba ne to za mu maimaita ta a tuni zubar alhadidi muna cikin kisar zulkarnaini wannan bawan Allah ka karanta ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحديد حتى إذا ساوي بين الطرفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفضل عليه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا تو Allah madaukakin sarki yace bismillahir rahmanir rahim atuni al hadidi hikayatan an zulqarnaini Allah yace zulqarnaini ya ce ma mutanen da zai yi wa aiki wannan babban babban katanga da za ta kare su daga yajuz da majuz. sai yace ku zo min da kiraruwan duwatsu abin nan bakin karhe ai qita'ahu ala qadar hijara wato a zo da duwatsu kere-kere kamar dai irin duwatsu allati munabiha wanda za a yi gina da su zai zama matsayin kunkaye wato kirarowa guntayen bakin kare su zan kamar su ne a kunkayen da ake gini waje alabai na haɗa ba walfaham sai in aka kawo wayannan kiraruwan wato na duwatsu sai ya sa itace ya sa gawai wato sai a sa zuga-zugi sai ana hurawa ga wannan wutar sai ya zan bakin karhe ya haɗe da abin da aka zuba gare shi na gaci hatta iza sawa da sadafaini har zuwa lokacin da ginin ya ci gaba ya yi sama har ya daidaice tsakanin wa'ancan duwatsu da guda biyu bi fatihil harfaini wa qur'a bi dammi hima sudufaini wa dammi al wa sukun sani ai janibayil jabalaini wato sai da ya kai ga gehunan duwatsun nan guda biyu bil bina'i da gina wa wada al-manasikha wan nar hawla zalika sai ya aza zuga zugi ga wuta an sa su ana hurawa ƙalan fufu sai ce to ku hura ba busa za a yi da baki ba a da zuga zugi na ganin duk wanda abba haushe da ya san zuga zugi ko tunda nan garin ga ai har sarauta gare mu ta mazuga to kun ga wannan wato fasaha ta a hura wuta da zuga-zugai ta daɗe da zaɗa ce kwarai da gaske wato wannan fasaha ta ƙira zai da wannan bawan Allah zulƙarnaini ya yi amfani da fasaha ta ƙere-ƙere da gine-gine hatta iza Alahu, ayla hadidu naran sai da an kamar da dutsen ya koma wuta ya narke ya haɗe da ɗan uwa ne naran ɗin na aikan nari ya zan kama wuta to bayan an yi gini da bakin karhe an narka shi da wuta ƙala tuni ofirin alaihe kitsara sai shi to ku zo min da wato gaci A wato huwan nuhasul muzabu ne gaci wanda an ka narke ku zo min da shi sai a zo ya zan kamar shi za a shafa ga bakin karhen don maganin tsatsa Eh, don kada bangon ya yi tsatsa mala ya ce tana za a fil felani wa min al'awwali ne ya sani wannan felan ko ne na bukata da atuni da ofori ko ne yana bukatar mahulin biya amma sun yi tanazu'i ga mahuli guda an ka sha guda fa fa afragan nuhasa al-muzaba al-hadid al sai ya zubo wannan gaci wanda an narkake amma ana cewa darma to sai aka zuba ta an kai zubi bisa bakin karhe da an ka gasa da zuga zugi da wuta kala baina zubarihi fasara an wahidan sai wannan gacin ko a ce darma da aka narka ta sai ta rinka shiga tsaka tsaki tsakanin bakin karhe da bakin karhe wa zalika yamnu urainal hadid wannan zai hana bakin karhe ya tsatsa don in bakin karhe ya tsatsa yana iya rauni sai ya kare fa ya tahammalu sinina wa rutubati don haka zai jure ya doki tsawon shekaru da ɗanyantaka na ruwa ba tare da bakin karhe ya samu matsala ba ja a ya juju ma juju ya kasa juna an ya aluhu sai ya juji da majuji suka zo suka yi tirayin suna ƙoƙarin su haye wannan bangon da an kai su tsallako A buhu masa da'u ko kuma su yi ƙoƙarin su hude shi su fito amma ba za su iya ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce famasta'u saqatat ta'u lil hifka ai ya juju ma juju an haru su ya juju ma juju ba su samu ƙarfi da ikon su hau saman wannan bangon ba ai ya alu zaharahu wa malasati saboda yayi sama kwarai sannan yana da sulbi haka ko sun kokarin rikawa za su za su subuto wato ya zai sulbuce musu balle ma ya abu ya zai yana da tsawo ina ka ga wurin kama da za ka yi dafa dafa haka kai karshen shi wannan yana da wahala kwarai don haka Allah ya ce ba su iyawa wa mastata'u lahu naqaba bayan dai ba su iya haye saman shi kuma ba su iya huda shi su bullo zuwa ga jama'a su cutar da su har kalli salabaci saboda ƙarhinsa samki. Falon mara a zulkarnaini na jahahu fi zalika da shi zulkar zulkarnaini ya ga yayi nasara ga wannan babban aiki da yayi na yin bango katanga kuma ana cewa saddu dam dan duk abin da ya zan shamaki na ya ce ya zan dam to da ya ga yayi nasara bai jingina aikin ga ƙarfi ne ba ta mumun kai abhara tawadu'ahu lillahi sai ya nuna ƙasƙancinsa ga Allah Allah zai a ala misli alamisi al-amal al-azim wanda ya bashi ikon yin irin wanga aiki mai girma qala haza rahmatun min rabbi sai ce wanga bangon wanga shamakin da na yi to iko ne ikon yin shi al'ikidaru alaihi samun dama a yi shi rahmatun min rabbi wata rahama ce daga Ubangiji na. ay rahmatun minhu rahama ce daga gare shi wa ni'ima da ni'ima wa ni'matu asar min asar rahmatillah ni'ima alama ce ta rahama Allah subhanahu wata'ala fa adamu khurujihim rahama don haka rashin fitowar su a toshe su can wani tausai ne daga Allah li'annahu mani'un min khurujihim dan bangon nan ya hana musu fitowa fa idza jaa wa'du rabbi idan alkawarin ubangiji na yazo ja'alahu dakka'a ko dakkan ko ban ji kira alaran ja'alahu dakkan aran ma yace ja'alahu dakkan amma mu kira mu da an rubuce ja'alahu da ka'a amma dai duk ma'ana guda ce duk ƙarfin wannan bangon da an yi da ƙarhe da darma bakin ƙarhe da darma ko gaci to akwai lokacin da an ka sa mai wanda in lokaci yayi zai tashi da aiki sai ya zan bangon ya rushe ya faɗi ya ƙalle ya zan kamar gari kamar yadda mun sani in an kai ginan laka in ta kai wani lokaci sai ta zan kamar rairai tana barbaɗi tana rai tana karkarewa tana karkarewa kai hadda siminti ma in yin mutu haka ne ya kai to haka bakin ƙarfen ga duk ƙarfi ne da darmar da an ka haɗa in lokaci ya yi bakin lokacin da Allah ya samu ya yi aiki nan zai yi in lokaci ya yi zai tashi da aiki to ya kamata duk wani wanda Allah ya taimake shi ya yi wani aikin alheri ko a matsayin ɗaiɗaiku ko a matsayin gwamnati to a jingina ma Allah kakkayi sufur da baka kana cewa mun yi kaza mun yi kaza mun yi kace Allah ya taimake mun yi kaza Allah ya taimake mu mun yi kaza haka addade a rawar shaykhani Buhari da Muslim sun ruwaito hadisi an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya da shi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi saddi annabi yayi bayani game da wannan bangon na yajuj da majuj yace ya hafi hafirunahu kulla yawmin ya juju da majuju suna nan suna kokari kullun suna gina hatta idza kadu ya harikuna sai sun yi kusan su hude shi su fito qala allazi alaihim wanda a shugaban su sai ya ce irji'u ku koma fasa ta hafirunahu gadon za ku hude shi gobe bai ta insha Allah Kala, fa yu'iduhu Allah ka ashaddi ma kana ko da suka zuwa dan sauran aiki da sun ka bari ya cike aikin ya koma kamar da yake farko he da he da farko ma balaga muddatahum haka za su ci gaba tun daga lokacin da aka yi wannan bangon har zuwa lokacin da an kaɗi ban mu wannan katangan wa arada an yab'athum ilin nasi sai an kai lokacin da Allah ya nahi ya sako su zuwa ga mutane wanda yake shigo su cikin mutane ba daɗi suna cin mutane suke yi suna shanye ruwa suna canye abinci da inda duk sun ka biya yunwa ta sauka wurin nan alloba ta sauka ƙalar lazi alaihim to in lokaci ya yi wanda ke jagorantar su sai ya ce irji'u fasa ta hafiru gadan insha Allah ta'ala ku tafi har gobe ku dawo gobe in kun ka zo in Allah su za ku yi da hudewa ku samu kafa ta hitowa wastasna sai istisna'i yace insha Allah qala fayarji'una minhu alan um, minhu alan nasi, to sai su sake dawowa ga mutane ta wannan kafar da sun kai ƙunar almiyaha su tsotse ruwa su kwankwaɗe su an ce ko ruwan gulbi sun ka zo gare su zuke su suka yi balle a ce ruwan rija ruwan gulabe ma in sun ka zo sai su zuke riwaya ta zo cewa irin wannan zamanin in yanzu sai an zo kamar irin rima kogin ganin rima ba shi ne ya ba sai a gane busa sai sai a ce kai wurin ga kila ruwa da wuri sun tada sun tada sun taba wurin saboda an shanye ruwan sun tunye su to fatan farun nasu minu mutane suna gudun su in sun ka tasan magari kamar yadda lakurawa da yan bandit in suka zo a gari a gudu a haye duwatsu haka nan su ma ake yi Allah ka kayan mu na waɗanga ya da ma na yanzu don duk mabannata na yan ta'addan ga Allah ka kame mana su kai mana maganin su to in lokaci ya yayi ja'alahu ka'a ko dakkan bil da ya qura bi gairi ai ma da su mabsudan musawayil ardi wannan bankon sai ya zan daddakakke kuma abin shimfidawa ga ƙasa ya koma ya kwanta ga ƙasa waya guru fiha sai wannan bangon har ya shige cikin ƙasa aw ya zubu ko ya narke hatta yasiru turaban ya zama ya koma ƙasa wa ya yakhrujuna ala nasi tanan ne ya juju da majuju za su hito ga jama'a wa yashrabuna al almiyaha su shanya ruwa watan farun nasu minhum mutane su rinka gudu daga gare su wa ya yaharabuna ila husunihim mutane su rinka gudu suna zuwa katangin nan da sun kai na binni wa na quwwatan wa watan sai waɗannan ya da majujun su ƙara ƙarfin jiki da bushewar zuciya da rashin tausayi fa ya Allah alaihim da'an to a ƙarshe in in tasu in dubu su tattaka to sai Allah ya aiko musu wata cuta fi riqabihim a cikin wayoyinsu sai cutar ta kama su kamar wata irin tsutsa ko wata kansa ce daga wayoyi fa ya haliku ne sai su halaka وكان وعد ربي بخروجهم وغيره حقا Allah madaukin sarki ya ce alkawarin Allah gaskiya ya kasance gaskiya alkawarin Allah game da fitowar ya juju da ma juju alkawarin Allah game da tashin alkiyama alkawarin Allah game da hisabi da ba da littahi da shiga aljanna da wuta da hawan sirai duk abin da Allah ya alkawari gaskiya ne tabbatacce ne ba ya tashi to jama'a wannan shine kissa yaju da majuju da kuma wanga bango ko wanga dam da an ka yi wanda sha makance su da sauran mutane to abin tambaya nan da yake duniya an yi mata map kuma mafiɗinan da an kai mata an ce ta tauraron ɗan adam ilimin zamani da kimiyyar zamani har aka samu yin tauraron ɗan adam wanda ya ɗauki hoton duniya don haka yanzu mafitin duniya najeriya an san afirka take kuma ta yi yaka da kaza ta yi yaka da kaza har da magulabin da an najeriya da duwatsu da mayan duwatsun da an najeriya duk mafita na nuna so to yanzu ya ji da juju a wace ƙasa suke cikin mafitin duniya a fi dunar jawabu ya jama'a ku kara mana ilimi eh china to to in china na ina hotonsu su ya juyi da majini a ɗan mayan kunnuwa don yanzu kun gaba bukaranta 'yan ƙara da mayan kunnuwa na nan gaba ko? amma dai mai waka ya yi ta ambatonsu ya ta eh, ya juju da majuju yan ƙanana da manyan kunnuwa in wato lokacin in lokacin da lokacin da ya to kowa ya sani to abinda muka karanta baya dai cewa zulkarnaini ya same su mutane ne aji aji ba girman su guda ba wasu suna da dan girma girma wasu da matsakaita wasu kuma yan kanana amma dai kun ji mu ba mu ambaci kunnuwa ba ko don haka ba mu san magana ba mu san komai game da kunnuwan su ba ba mu da masaniya game da kunnuwan su sannan ba a faɗi ina cikin wace ƙasa suke ba cikin ƙasashen duniya wannan bangon ya yi iyaka da wace ƙasa ko ko bai cikin wagga duniyar tamu a cikin duniyar ga namu yake to amma kuma har yanzu bincike bai kai ga tauraron ɗan adam ya ɗauko hoton su al'ummar ya ju da majuju ba ko wannan bangon ko ayyana daidai inda yake illa iyaka dai tunda ba aya ba hadisi sai dai maganganu labarai wasu suna cewa wai inda bangon nan yake can ƙarshen china ne <laughs> amma ƙila wa ƙara babu babu tabbaci ga wannan magana wasu kuma suna cewa a wajen wani dutse da ake cema kaukas wanda yake tsakanin armenia da azerbaijan Allahu alam to nan abin kira shi ne. akwai waɗanda in an ka ba da labarin abu cikin alkur'ani ko cikin hadisi sai su ce to ya an kai duk duniyar gata ilimi yanzu halin da muka shiga da bincike na bature mai yawon duniya da bincike na tsokar hotuna a ce ba a ganin waɗannan mutane sannan ba a ga bangonsu ba inda akwai shi da an gan shi to kaga da an sama shakka ga labarin da ƙur'ani ya faɗi shi kenan ka rabu da imani saboda haka ka shaidinku, ka shaidinku, musamman ma 'yan boko mutanen zamani yana yawa wani wani bature ko wani mai yahude yi wannan magana ya ta ah, ana cewa akwai kaza akwai kaza to me yasa ba a gani shin duk abin da akwai dole sai an gane sannan duk abin da mutum bai gani ba zai ce ƙarya na babu shi to ka gani akwai inda ba a zuwa kuma ba a san abin da a ciki ba an ce ma akwai wani wani yanki cikin teku wanda ake ce ba mu da angul ko ba wanda ya taba tsallake wurin to a ɗauko hoto a gani ya angul ɗin yake eh to sannan ya jama'a yanzu hankalin ɗan hankali yanzu kowa na da hankali na haiko? to ina hankalin yake kowa na da ruhi duk wanda ga motsa na yana da ruhi ina ruhin yake akwai wani likita da ya yi wata na'ura diagraphy wanda za a ga inda ran ɗan adam yake babu to kuma za a ce mutum bai da rai don ba a gani ne shine aka ce wasu wani irin masu tunanin nan na cewa realistic duk abinda aka gani shi aka tabbatar da cewa akwai shi abinda ba a gani ko ba a yadda da akwai shi ba ya gabatar da darasi ne na wannan falsafa da cikin ɗalibai ne suka ce to don ƙarshe yana son ya ce babu Allah tun da ba a ganin Ubangiji babu Ubangiji sai cikin ɗalibai ne akwai mai hankali kuma wanda yake ya samu tarbiyya ya samu ilimi sai ce malam tambaya nake ya ce tumi yar tambayar ka ya ce malam yanzu ina hankalinka yake ya ce ah yayi dabir dabir babu amsa ya ce yanzu wane wuri hankalinka yake ina yake ban gane shi ba ta dai bai gwadi bai iya gwada cewa ga inda hankali ne yake sai ɗalibi ya ce to malam baka da hankali ne tun da ba a ganin hankalinka malam baka da hankali ai malam shi ke nan, fa buhitar lazi kafar shi nan sai ya ɗimauce kun ga ɗalibi ne ya ci shi da yaƙi ya kasai don haka ya juju da majuju da jassasa kun san akwai jassasa ko wadda naqatu salihu ake ta ko wadda za ta bayyana alqurani ya bada labarinta ta za ta bayyana kuma har za ta bambanta da alina da wuta ko to akwai wani hoto da an ka dauko inda aka gano inda wannan eh, yar taguwar take ko wannan taguwar babu wani hoto da an gano inda take sannan ah, dujjal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin dujjal cewa yana nan yanzu haka an halicce shi sannan kuma ga sifa ta ido guda gare da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza amma har yanzu wa ya gano inda yake to duk saboda ba a san inda suke ba sai a ce ba gaskiya na ba to duk wanda ya wannan tunanin tunani ne na kufuru yi yawa musulmi a yi hattara da shiga wannan gona abu ne na gaibi wanda annabi ya bada labari Allah ya koya waɗannan abubuwan don haka ba sai an gane su kuma don ba a gane su ba a ca babu wannan kissa wannan kissa wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce وتركنا بعضهم يوم إذن يموج في بعض مجيغم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض mun bar سوء والنارانا yana cakuda cikin sashi ai ya katalidu bihi li kasratin wato nan in ma a ce su ya ju jama'u da lokacin da suka hito saboda yawan su al'umma na masu yawan adadi da yawa to za su rinka shiga sashen su cikin sashi su cakude wa shiddatul izdihami saboda matsama abin wato cinkoso fa bika al'alam in sun ka shigo za su game duk kasashen duniya kowace ƙasa sai sun shiga ma ada makkata wal madina amma banda makka da madina wa baitul maqdis banda binnin kudus ba za su shiga waɗannan manya-manyan garuruwa masu tsarki ba wa kazalika la yasiluna ila ma ta ila man tahassana minhum biwurdin hakanan ba su kaiwa ga duk wanda ya yi kariya ya nemi kariya Allah ta hanyar yin wurdi a zikirin ko zikiri don haka akwai zikirori da za a yi domin samun kariya da gare su ƙala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wani fi hafi suri za a yi busa cikin ƙaho ayyul karni da ba'asi wato tashin alkiyama ba'adan nafakatil ula bayan an yi bushin ƙaho na farko wal mautatil ama da mutuwar da za a kowa ya mutu hadda zara'ilu shi ma ya mutu hadda mala'ikan mutuwa shi ma ya mutu to bayan wannan ya an kai bushi na tashi fa jama'a nahum jama'a. za mu tattaro halittu talikai gaba daya fi makanin wahidin a bagire guda yawmul qiyamati a ran tashil jama'a. ai haqiqatul yajuj wal majuj wa ghairi min wato da yajuj da majuj da sauran halittu duka za a tara su kamar da mun kai imani cewa ran tashar kiyama akwai ardul mahashar inda za a taru kowa da kowa har ma mutane da dabbobi da aljanu da mala'iku har ma Allah ya ce ma dabbobi kunu turaba su su zama turda su kan an gama da su sun kare nasu ai wannan yana ƙarfafa mana imani da ran tashin alkiyama gaskiya ne alkawarin Allah gaskiya ne malamai sun yi bayani na wasu daga cikin fa'idodin da ake samu daga wannan ƙisa ta ne na farko dai tabbatar da aƙida ta cewa ilimin Allah yana da faɗi ahada bi kulli shay'in ilma wannan mun yadda da wannan mun sani akwai kafirai daga ganin can an shiga daki an kai mitin an dai an rushe tagogi da kowahi Allah ba zai ji ba ko ba haka ba to amma mu mun yi imani da ma yakunu min najawa salasatin illa huwa duk yadda aka yi duk inda mutane sun ka zauna ko cikin ƙasa sun ka shiga gidan ƙasa ko ina sun ka shiga ko cikin duci ne to Allah ya san abin da halin da suke ciki ya san abin da sun kai sannan daga cikin fa'idodi na wannan kissa min shukurin min ni'ami irja'uha yana daga cikin gode ma ni'imar Allah kace ni'iman nan daga Allah take kaka ce karhinka ko dubararka ko wani tanadi naka shi yasa ne bayan ya kare wannan aikin na wannan dam sai ce haza rahmatun min rabbi kun ga ya mai da aiki ga Allah ba shi yayi ba Allah yayi na uku kullu man fil ardi sa'irun li zawalin wa wannan kissa tana nuna muna ta karantar da mu cewa akwai ran da fa za ka tsuntsu ko ƙwaro ko mutum ko aljani bisa doron ƙasa gaba ka sami kowa ba kowa ya ƙare kullum man alaiha fa'an wannan ita ce da muta musulmi akwai lokacin da kowa zai ƙare zatin Allah kawai zai wani وإذا جاء وعد ربي جعله دكاء na wa'adu rabbi حقا daga cikin fa'idodi annallaha ya kusu lana min alqisasi ma yakuna lana ibratan wa idha Allah yana ba mu labari da kisoshi cikin alkur'ani ba don jin daɗin labarin ba ba don jin daɗin tarihi ba a'a domin wa'azi da lura da faɗakarwa da a cikin wannan kissa ah, abu na biyar ko kuma na na shidda annasu yuqawna al-asbab faminhum man yantafi'u wa minhum man la yantafi'u Allah yana ba mutane dama asbab hanyar da za su kai su yi amfani da wannan damar da wannan tanadin da Allah ya ba su don su cimma wani buri to amma cikin mutane akwai waɗanda Allah zai ba su asbab sai zan ba su yi amfani da su ba sai ta ga banza wasu kuma suna amfani da abin da Allah ya ba su na ƙarfi da asbab su amfana da su kamar yadda zulkarnai ne Allah ya ba shi wannan dama da ƙarfin mulki da asbab kuma ya yi amfani da su ya dai da'awa ya kira mutane zuwa ga addini ya taimaka ya kare su gwargwadon hali yadda zai iya kare su daga cutar wadda ya ju da majudu za su yi musu wanda wannan aiki ne ga kowace gwamnati ta kare al'ummata. sannan daga cikin abin da muke fahimta daga wannan kisa ta ne wanda sarki ne akwai da abin da za a koyowa da gare shi ta hanyar mulki shi ne al'adalu bainar Ra'iya mina siyasati shar'iyya dama adalci tsakanin talakawa yana daga cikin tsarin siyasa ta musulunci dama an ce a siyasa kalmar fa ba hausata ba mai sheta na an kai hausa a mutuna da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kanar banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun banu isra'ila sun kasance wanda 'yan siyasa su ko jagororin siyasa suna annabawansu annabawan suke shugabanci in wani annabi ya wuce wani ya biyo bayan shi ya zan halifa ba Allah ya ce muna wa warisa Sulaimanu Dawuda ba a to ai haka ne da Dawuda ya wuce sai annabi Sulaiman ya gare shi to kuma wa ihsanul mu'amala yadullu ala salahil wilaya kyautata mu'amalar shugaba ga talakawa yana nuna nagartar wannan shugabanci kamar yadda aka san haka musguna wa shugabanci ko shugaba ga talakawa yana nuna rashin nagartan wannan shugabanci abu na gaba wato yajibu habsu ahlil fasadi wa iqafi fasadi wannan kissa tana nuna mana cewa wajibin gwamnati ne wajibin shugabanni ne su daƙile, wato maɓannata su kame su sannan su hana su yi ɓanna don haka duk masu ɓanna ɓarnan nan kashe rayuka ko kuma ƙwace dukiya ko lalata dukiya ta hanyar bandit ko kuma ɗoke mutane a yi garkuwa da su ko zuwa a banka ma gari wuta ko a iske masallaci mutane suna sallah ko kasuwa a farma mutane da halbi ana karkasha kwanaki wata kasuwa can wajen kayama an ce yan ta'adda zuwa sun kai cikin kasuwa sun kai ta mutane har sai na aka kashe mutum 170 Ku ga ana iske mutane gidajensu ko kasuwarsu ko masallacinsu ko duk wani wurin da suke taruwa a karkashe su to irin wannan banna gurgudun hali iya wa shugabanni wajibi ne su kawar da wannan banna su tsayar da waɗannan mabannata na gaba ala sultani an yi hamiyar nasa wa inahu ala hawaiji kissa ta nuna muna wajibi ne nauyi ne akan shugaba ko shugabanni su tsare al'umma kuma su taimaka ma al'umma don su cimma bukatunsu kamar yadda a wayannan mutane da an makwabtan yajuj da majuj suka ce hal na allaka harjan suka ce ma zulkar zulkarnain muna so muna roƙonka mu baka wata jinga mu tara ma wasu kuɗi domin ka kare mu da waɗannan miyagun mutane wanda suke tuta muna kun ga ya taimaka musu ba da jinga ba ko to wannan nauyi ne wanda ya ɗoro akan shugabanci abu na gaba من ادعى ان saddan hadda wa anna yajuj wa majuj hum rusiya akwai masu cato suna ganin bangon nan tunda dai ba a gani ne ko an yada da eh, tauraron dan adam kuma ba a taba zuwa an ha gane shi ba ko kaza kaza ba a taba shi ba kila ya riga ya roje ya roshe ya tashi da aiki wasu na ta ai ya juju da mutanen rasha ne mutanen rusiya ne to irin wannan magana ƙarya ce kuma ɓanna ce ta saba ma aƙida mu ta musulmi akwai wani hadisi wanda an ce ya inganta duk da wasu na magana a kan shi cewa wani cikin sahabbai mutanen madina ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah ra'aitu sadda yajuja wa majuj ni na ga wannan bangon na yajuj da majuj sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai fa kai ra'aitahu ko kuma sibbu ya kagga sifatai ya kaggan shi fa qala ra'aituhu kal burdi al muhabbar na ganshi kamar wani bargo wanda adda wato zane-zane wato ma'ana ba kala guda yake ba kamar bargo yake wanda yake akwai baki ciki akwai ja ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kadara aitahu lalle ko ka ganshi haka haka sifa ta yake to in kun ga in hadisin ya inganta akwai wanda ya taba ganin kenan in ha wannan hadisin ya tabbata kamar yadda ake cewa wani ya taɓa zuwa yagga ashabul kahfi ko har ya sheko da gudu kaga abubuwa irin waɗannan ɓoyayi yana yi wa Allah ya bayanar da wannan abin ga wani ya mai kashafi sai ya gan shi don ya zama shaida ya ba da labari don haka ya da ma juju ma mutanen rasha bane sannan ta fuskar luga an ce ana ya fahimta cewa a ziyadatu fil mabna ziyadatun fil ma'ana inda duk kaga an yi an zo da eh, kalimar larabci daga mada guda daga asalin kalima guda guda ta tsere ma guda da harufa to akwai ƙarin ma'ana cikin waccan da ta wuce da da harufa yanzu kama da da aqama duk ma'anarsu guda kama duk ma'ana guda tunda duk daga kama ne daga alima da ta'allama da ista'alama duk kuma gudana to tun da dai hau wata ta wuce wata da haruffa ila wata akwai ƙarin harafi guda wata harafi biyu wata harafi uku to kowane akwai ma'anoni ƙarin ma'ana gare shi don haka aka ce akwai bambanci tsakanin ista'a da istada'a akwai bambanci tsakanin ista'a da istada'a tun da dai istada'a ya wuce to shi a ƙarhin da ya wuce isa wannan ta fuskar loga na wallahu a'lam sun tare da da zikirin jam'i ila mahadar yawmil kiyama to bayan wannan kissa sai aka yi istidradi wato aka ambaci tara mutane a bijiro su a wajen tsayin alkiyama wa aradna jahannama yawma idhil kafirina arda وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا <clears throat> الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا وكانوا لا يستطيعون سمعا نعم Allah tabaraka wa ta'ala yace wa aradna ay karramna wato mun kusanto jahannama shi ma an ma'ana arada don arada yana da ma'anar bijirwa amma mai tafsiri ya ce Allah yana nuhin mun kusanto da yau, mai izin. a wannan rana ta tashin alkiyama bil kafiri daga kafirai arda ay abrazna abrazna halahum mun bayyanar da ita gare su don haka suna ganinta na kanat a'yunuhum fi qita'in an zikri waɗannan da suka kasance wato suna da yana wato wani akwai wani gida wata yana wadda ta ruhe wato tunaninsu an zikiri daga alkur'ani ba su ganin alkur'ani ba su da basira to kafirai kenan fahim umyun don haka su makafi ne la ya ta duna bihi ba su shari'a da shirya alkur'ani wa kanu la yastati'una sam'a sun kasance ba su iya ji ai la yaqdiruna ba su ba su da iko an yasma'u su yi saurare minan nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ma yataluhu alaihim abin da yake karantawa gare su bugudan lahu saboda kiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallama fala yu'minuna bihi ba su imani da shi ah, kamar yadda an ce akwai wata rana mayan kafirin nasu su abu jahali da su walidu da sauransu ire-irensu sun ka zo kusa ga kaba annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah da daddare shina karatun alkur'ani sun ka tsora tambayar junansu kaiwa ne ni ka ji a cikin abin da yake karanta ya ce ni ban gane abin da ya kawai a tambaye wannan ya ce shi ma bai gane to can guda walidu ɗai ya ce ina ganin cikin abin da yake faɗi gaskiya na shi ya ji an suka ce kalla la tu saddiquhu suka kwace suka ce kakka yadda ka ce wai gaskiya na abin da annabi ya zo da shi kaka gazgata shi saboda haka Allah ya sa yana ga idanunsu ya rufe zukatansu da kunnuwan saboda haka annabi na karantawa ga su larabawa ne kinni amma sai ya zan ba su jin abin da ya faɗi ba su fahimta abin da ya faɗi Allah ya hana musu fahimta sun masa'ala su'ala inkari sai ubangiji ya yi tambaya ta inkari wato ta musu wato bihin da kuma zargi liman ya abu da gairar lahi ga wanda yake bautar wani Allah bi gairi dalilin ba tare da hujja ba makala hasi hasiba أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً afa hasiban ladina kafaru shin waɗanda suka kafirta suna tsammani afa hasiban ladina kafaru an yattafi zo ibadi cewa su riƙi na min duniya auliya to su riƙi wato bayi na abin jibinta abin botawa ba ni ba kuma bayana to nan ibadi ana yin fassara shi mala'ikati wato ko su riƙi mala'iku alloli wa isa ko su riƙe annabi isa abin bauta wa uzairan ko su riƙe uzairu ko su riƙe waliyai ko su riƙe salihai suna bauta musu wa gairihim min al da sauran mahalukai suna ganin yin haka yana yiwa tana kaɗuwa? wato auliya maf'ulun sani maf'uli ne na biyu liyattafiru wani mafi'ulun sani laha tiba mahzufun al ma'ana azannu wai eh, mushrikai suna zaton anna littakhazal mazkura la yughdibuni cewa abinda sun kai na rikon wani abin wani abin bauta wanda ba ba ni ba wannan ba zai husata ni ba ba zai ja musu azaba ta ba wala wa aqibu alai ba zai musu azaba akan shi ba kalla a'a haka da su yi wannan tsammani ai layan bagi wala yaliqu hadha al husban wannan zaton bai dace ba babu shakka daga cikin abubuwan da Allah ya yi fushi da su shine shirka a sanya mu Allah abokin tarayya inna atadna jahannama hakika mun tattali wutar jahannama nuzulan da zan wato liyafa da kuma tanadi lil kafirina ga kafirai wato nuzulan ai hiya mu'adda lahum asalin nuzula shine liyafar da ake ba bakon ya sauka amma su kaga ba matsayin abinci za a ba su ita ba matsayin azaba ne kalmanzil mu'addal dayf kamar bagire masaukin da aka damma aka tana dama bako wa fil kalam istihza wa min kama ai musu izgilanci ne walamma kanat ad-durus fi sura da yake darussa a cikin wannan sura Bayyana ta yi bayanin aitina a huta ala bi salihina Sha Allah na kulawa da sha'anin salihai wa nasrahu lahum Allah yana taimaka mu bayan su na kware. wa khizlanahu kuma ta nuna wato ta barwa lil kafirina ga kafirai adallina ci aqaba alaiha bayanul kufri wad dalali don haka aka biyo bayani da bayanin kafirci da bata za a ashabihima da sakamakon duk wanda ya bace da wanda ya kafirta Wa anan ne za mu tashi ko Allah tabaraka wataala ya ce kul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alhamdulillah ah, nan za mu tsayawa suna roƙon Allah inda mu karanta daidai Allah ya ba mu ladashi baki daya Allah ya sa ya amfane mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh